صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد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 daga nan sai mu koyi harshen farsanci sai mata a cikin al'umma sai shirya alkur'ani mai girma sannan mu karkare da duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ba ɗaya yanzu sai a fara jin shirin nan na kokon san kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 11 ga watan oktoban shekara 2023 wanda ya daidai da 26 ga watan rabi'ul awwal na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 35 da suka gabata a ranar irin ta yau ayatollah said ali khamenei jagoran jin juhalin musulunci a iran ya amince da kafa hukumar majalisar kusanto da masabobin addinin musulunci tun kafin wannan lokacin da an taɓa kafa wata majalisa makamanciyar wannan wadda shugaban cibiyar ilimi ta hauza a iran a wancan lokaci aitullah burjar da ya kafa inda yake aikewa da tawagogi na musamman na manyan malamai zuwa jami'ar al'azhar ta kasar masar wadda kasance a matsayin cibiyar ilimi mafi girma ta mabiya masababin ahal sunna a duniya inda suke tattauna bambance-bambance da kuma abubuwa da ake samun haɗuwar fahimta akan su a tsakanin masabobi na addinin musulunci wannan ya kai ga lokacin shugabancin sheikh mahmud shaltut shugaban jami'ar azhar wanda ya bada fatawar amincewa da mazhabar shi'a ta ahlul bait a matsayin ɗaya daga cikin mazhabobin musulunci a wannan lokacin ma majalisar ta sami nasarori masu tarin yawa wajen kusanto da al'ummar musulmi tare da basu ƙarfi da kuma ɗaukaka a duniya. masu saurare kuma san cewa shekaru 124 suka gabata a ranar irin ta yau 11 ga watan oktoban shekara ta 1899 aka fara gwabza wani matsanancin yaƙi a tsakanin turawan holland waɗanda suke mame da ƙasar afirka ta kudu da kuma turawan ingila waɗanda suka saka kafar su a ƙasar daga bisani turawan ingila sun shiga ƙasar afirka ta kudu tun a shekara ta 1841 a lokacin da suka yi ta mamaye ƙasashen afirka da sunan mulkin mallaka yayin da turawan holland suka shiga afirka ta kudu tun a karni na goma sha bakwai miladiya bayan gano zinariya da lu'ulu'u masu tarin yawa waɗanda suke kwance a ƙarƙashin ƙasa a afirka ta kudu turawa daga ko'ina cikin faɗin duniya sun yi ta yin hijira zuwa ƙasar afirka ta kudun domin kwasar garaɓasa wanda ne sanya turan holland waɗanda su ne suka fara shiga ƙasar suka nuna rashin amincewa daga nan kuma suka fara faɗa da turawan ingila amma da ƙarshe dai turawan ingila sun murkushe turan holland inda ƙasar afirka ta kudu ta koma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 To madalla yanzu kuma ga labarin duniya da dumi su. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Iran ta yi dai da kungiyar EU da kuma ta GCC dangane da tsibiranta na tekun Farisa. hakan ta ƙasar isra'ila tana ci gaba da ruwan bumabumai kan yankin gaza kwanaki biyar a jere sannan za ku je cewa kungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ta ce amurka tana tarayya da hamfi ƙasar isra'ila kan ta'asan da take aikatawa a kan falastinawa yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin ƙasar iran ta yi watsi da kiran jawabin bayan taro na kasashen laraba na yankin tekun farisa dangane da tsibiran abu musa tumbe babba da karami a cikin tekun farisa tashar talabijin ta firis a nan tehran ta nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran nasir kan'ani yana faɗar haka ya kuma kara da cewa akwai shaidu na tarihi a ƙasar iran da kuma wasu ƙasashen duniya wanda suke tabbatar da cewa wa'annan tsibiran guda uku mallakin ƙasar iran ne a ranakun tara da kuma goma ga watan oktoba da muke ciki ne dai kasashen larabawa na yankin tekun farisa wato gcc suka gudanar da taro a birnin muscat na kasar oman inda a ƙarshen taron tare da ƙungiyar tarayyar turai suka nuna damuwarsu da rashin wani ci gaba dangane da matsalar tsibirai guda uku tsakanin iran da haɗaɗɗen daular larabawa a shekara ta 1921 ne dai turawan burtaniya suka mamaye tsibiran guda uku sannan kwanaki uku kafin samun 'yancin haɗaɗɗen daular larabawa a shekara ta 1971 suka fice daga tsibiran sannan iran ta karbi iko da su kwanaki biyar a jere kenan jiragen yakin kasa isra'ila suna ci gaba da ruwan bumabumai kan yankin zirin gaza kamfanin labaran wafa na falasɗinawa a yankin ya bayyana cewa an katse wuta da ruwa da gas a yankin wanda ya sa hata asibitoci a yankin sun kasa aiwatar da ayyukansu labarin ya kara da cewa jiragen saman yahudawa sun rusa gidaje wanda yawansu ya kai dubu guda hali yanzu dai asibiti babba guda wanda yake yankin wato a shifa yana cike da gawaki da kuma wanda suka ji rauni sai dai a cikin halin da ake ciki mayaka falasiyawa na kungiyar hamas da sauran kungiyoyi da dama suna ci gaba da fafatawa da yahudawan sayoniya a matsugunan yahudawa da suke kewaye da yankin majalisar ɗinkin duniya ta ba da sanarwa cewa sanadiyar lugudan wutan da jiragen yaƙi hamshe isra'ila suke yi a kan yankin zirin gaza falasina kimanin 260 ne suka ƙaurace a gidajensu a yankin ya zuwa yanzu kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa a daidai lokacin da yaƙi tsakanin mayakan ƙungiyar hamas da sauran falastinawa ɓangare guda da kuma harfi ƙasar isra'ila yake shiga kwana ta biyar dubban ɗaruruwan falasɗinawa ne suka ƙaurace cewa gidajensu a yankin ƙungiyar ocha ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa ya zuwa jiya talata falastinawa kimani 260,934 ne suka kaurace a gidajensu a yankin gaza saboda ruwan wutan da jiragen yakin hanfi kasar isra'ila suke yi kan yankin na kwanaki hudu a jere ta kuma kara da cewa akwai hasashen yawan waɗanda za su kaurace a gidajensu zai karu nan gaba sosai labarin ya kara da cewa ya zuwa yanzu da jiragen yakin hanfi kasar isra'ila sun rusa gidajen falastinawa fiye da dubu guda a yankin kuma dare da rana jiragen yakin yahudawa suna ƙara rusa a gidajen falasinawa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon wacce a halin yanzu take fafata da sojojin harbi kasar isra'ila a kudancin ƙasar lebanon ta ba da sanarwar cewa kawo jirgin ruwan yaƙi mai ɗaukar jiragen saman yaƙi wanda amurka ta yi zuwa yankin gabas ta tsakiya ba zai tsoratar da mutanen yankin ba tashar talabijin ta almanara ta kungiyar hezbollah ta nakalto bayani na cewa kungiyar ba ta yi mamaki da kawo wannan katafarin jirgin ruwan yaƙi dauke da jiragen saman yaƙi zuwa tekun mediterranean ba labarin ya kara da cewa gwamnatin ƙasar amurka ta yi haka ne don tallafawa kasar isra'ila a yakin da take fafatawa da ƙungiyoyin hamas da kuma ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon a ƙasar falastinu da aka mamaye daga ƙarshe ƙungiyar ta buƙaci al'ummar larabawa da ko musulmi wanda suka san irin ta'asan da amurka ta aikata a ƙasashen iraki syria afghanistan da kuma sauran ƙasashen musulmi su yi allah wadai da amurka akan ta'asa wanda ita da hanfi ƙasar isra'ila suke aikatawa a kan al'ummar falastinu a cikin 'yan kwanakin da suka gabata farashin man fetur a mafi yawan yankuna a arewacin tarayyar najeriya ya yi tashin goron zabi wanda a hali yanzu ake sai da shi tsakanin naira 650 zuwa 700 saboda tsadar man dizel kamar yadda shugaban kungiyar kamfanoni masu sai da man fetur a kasar ya faɗa jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa mafi yawan jihohin arewacin najeriya sun dogara da motocin dakon man fetur daga kudancin kasar zuwa arewa don samun man fetur amma saboda tsadar man diesel wanda wa'annan motoci suke amfani da shi suna biyan karin kudade kafin man ya isa hannunsu labarin ya kara da cewa motoci suna layi a gidajen mai da dama a birnin abuja babban birnin kasar sannan saboda karancinsa da kuma tsadar man haka ma al'amarin yake a dukkanin jihohin arewacin kasar kama daga jihar sokoto gombe da kuma borno amma a jihar lagos babu karancin man kuma ana sai da shi kan farashin da ake sai da shi a cikin 'yan kwanakin nan masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan masu sauraro sai ku gyara zama domin ku ji shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da a cikinsa muke sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To a shirin namu na yau zamu je jamhuriyar Nijar inda da karshe dai rukunin farko na sojojin Faransa ya fara ficewa daga kasar bayan kwashe kusan sama da watanni biyu na zanga-zangar kin shinin sojojin kasar ta Faransa a kasar bayan da sojoji suka bukace su da su tattare nasu nasu su bar kasar bayan da suka kifar da mulkin shugaba Muhammad Bazoum Hassan barka ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Somalia a jamhuriyar Nijar dai rukunin farko na sojojin Faransa ya fice daga kasar zuwa gida bayan shafe watanni sama da biyu ana kace na ce akan wannan batu da haifar da tankiyar diplomasiya tsakanin sojojin da suka juyi mulki da hukumomin Faransa. Sojojin Faransa akalla hamsin ne suka tashi daga filin jirgin saman Yamai zuwa gida a wannan talata a matsayin rukunin farko na dakaru dubu da biyar da Faransar ta girki a Nijar tun a shekarar 2015 da sunan yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. haka kuma tsarin jadawalin ayyukan kwashe dakarun wani rukunin sojin zai kama hanya ta ƙasa daga birnin yamai zuwa jihar difa don tsallakawa ƙasar chadi kafin su shiga ƙasar kamaru a ƙoƙarin neman gabar teku bayan an gudanar da wani taro da kuma yin musayar bayanai tsakanin gwamnatocinmu da hukumomin faransa an amince da jadawalin kwashe dakarun kasar cikin lumana in ji sanarwar tara na litinin sojojin da suka yi mulki a nijar a watan yuli ne suka buƙaci faransa ta kwashe dakarun ta kimanin dubu da biyar da ke kasar a watan jiya ne dai shugaban kasar faransa emmanuel macron wanda a baya yake dasawa da gwamnatin da aka hambar ya ce zai kammala kwashe dakarunsa daga niger nan da karshen shekarar da muke ciki to domin tattauna wannan batun muna tare da malam bana ibrahim na kungiyoyin da suka jima suna gwagwarmayar ganin sojojin faransar sun tattare nasu ya nasu sun bar kasar ta nijar saboda a cewar su sun gaza bisa abin da suke ikirari na yaƙi da ta'addanci a yankin hasali ma su ne kuwa a cewar su ke taimakawa kungiyoyin ta'addancin to ko yanzu da sojojin na faransa suka fara ficewa za a cewa haƙar su ta cimma ruwa wannan ita ce tambayar da na fara yi wa malam bana ibrahim ga kuma abin da yake cewa a wannan tattaunawar yawa dai babban nasara ce mun ka samu a Nijar tunda in maka da mun ka tambayi mu ya tambayi abun shugaban ƙasar Faransa da ya janye jakarunsa kiyaye da farko sai bayan gwagwarmaya na wata guda da kwanaki yau mun ka ci nasarar nan sun ka fara janyewa da kasar kenan zan iya cewa babban nasara ne amma akwai saura kusan eh, gwagwarmayar da muke yi mu ta ganin cewa Nijar ta samu incin kanta ne bayan eh, dakarun faransa akwai hanyoyi da yawa bisa eh, cikin wa'anda muke dibin gani an yaudari mu a cikin hulɗar da ke mu da faransa da farko abin da mun ka fara cewa shi ne eh, a nazarin da mun ka yi mun ka ga ba ba su zo ba don su tanye mu wani abu da ya kawo su yanzu in sun bar kasan mu za mu komowa bisa kan yarjejeniya da ke gani mu a fannin eh, aiki da abun da ke kasar a ƙarƙashin ƙasar Nijar da ake ce ma uranium wannan ma zan mu dawo bisa kan shi. Eh, kamar yanzu kuna ganin nijar za ta iya ta tunkari waɗannan matsalolin da suke addabar ta ba tare da taimakon faransa ba. a to yau in ka tuni kwanakin baya mun an samu kunja da an ka kirkiro da ta kunshi nijar mali da burkina muna imani cewa in dai an sa hannu kasashen uku na babu matsalar da bamu ke tunkaruwa. Mm. akwai amurka ita ma da sojojinta suke nan sai dai ba a ga cewa kamar mutane sun fiye kula batun da ya shafi kamar kasancewar sojojin amurka a nijar. kasan eh, kasa ba a ce an yi kasa kuma ta isa kanta ita kadai faransa ma abin da ya hana eh, mu da ita ba don tana da sojoji ba ne a Nijar a'a mugun aikin da sojojin nan ke yi tunda mun gane cewa akwai hulɗa tsakankanin su da 'yan ta'adda wanda ke kawo mun hari a ƙasar shi ya samu ka ce su janye ita ma amurka tana da sojoji jamus na da sojoji da wasu kasashe suna da sojoji na lokacin da zan mu gane cewa akwai hulɗa tsakankanin su da 'yan ta'adda su ma zan mu tambaye su su bar kasanmu. Yawa kamar yanzu ku kuna ganin wace irin hulɗa ce ya kamata yanzu a yi da, da Faransa? Eh, bayan shekara 60 da Niger ta samu incin kanta hulɗa an samu hulɗa tsakaninmu da faransa da yawa mu a yau abin da muke nema shine su janye da kasanmu in sun janye in sun dawo da hali da ba muku hali ba lokacin nan za mu iya zamna mu tattauna mu samu yarjejeniya mu samu hulɗa tsakaninmu hulɗa da wani bai yaudaran wani a cikin. Yawa ai kamar ka taɓo batu na uranium da aka shafe kusan rabin karni ko kuma in ce shekaru hamsin ana haƙowa wanda kuma Faransa ita ce dai ta kusan mamaye wannan aikin da ake na haƙar uranium a Nijar. Shin mhm. rashin samun amfani daga wannan arzikin da ake fitowa kamar shi ne ya sa kuka yunƙuro da cewa sai an yi gyara game da wannan aikin da ake? To eh, in ka ɗauki akwai wani wata yarjejiya da tsakanin Nijar da faransa a dubu biyu da shida wanda ya kunshi wani wuri da ake ce ma imurare nan da ake ganin cewa akwai uranium da yawa lokacin daga alif dubu biyu da shida faransa ta dauki niyya za ta hudu wannan uranium yau muna alif dubu biyu da ishirin da daya duk lokacin da muka tambaye ta sai ta ce a ba ta shirya ba to wannan abu ma sai mun dawo bisa kanka. Hmm. to yanzu game da wannan tafiyar da kuka ce kamar da sauran aiki har yanzu wani kira ne kuke da shi ga hukumomi na Nijar? To hukumomi abin da muke so su gane ne na farko gobar a kwato ɗinkin ƙasa ba sojoji kaɗai ba ne ya shafa. Akwai ababe da yawa wanda sun kai tasiri kamar in ka ɗauki eh, eh, amfani da muke yi kuɗin sefa ko kuma hulɗa daban-daban da muke yi yarjejeniya da muke yi tsakaninmu da kasashen waje wanda ya kunshi tattalin arziki ko kuma abin da aiki da abin da ke karkashin kasar Nijar. Wa'annan ababe duka in an ka gama su ne ke sa a ce ƙasa na da inkin kansa ko kuma bai da Yau mu fara da eh, dakarun Faransa ya kamata mu ci gaba da gwagwarmayar nan na ganin cewa mu kwato mu kwata-kwata. Akwai takunkumai haka waɗanda ƙungiyar ECOWAS ta sama Nijar waɗanda kawo yanzu kamar ana cewa an fara ganin tasirinsu akan ƙasa kamar ku yanzu ya kuke kallon waɗannan takunkuman na ƙungiyar ECOWAS akan Nijar. Maranguá, ƙasa wanda aka tsara cewa za a yi domin a samar da sabuwar tafiya ko kuma numfashi ga wannan ƙasa ta Nijar wanda zai haɗa dukkan ɓangarori na al'umma kuma waɗannan sojin da suka zo yanzu sun yi alkawarin eh, riko na shekaru uku ko a matsayinku na ƙungiyoyin farar hula ya kuke kallon wannan shirin taron da kuma ikirarin shekaru eh, kusan uku da sojoji ke son su yi akan mulki. a yi shi dalla-dalla ba a gaugauce ba wata ƙasa za ta zo ta tilasta mu ta ce a ya kamata rikon ku ga wa'adin da ya kamata ya yi ko kuma kakan da ya kamata mu yi rikon ƙwaren nan wannan abu ne da ya shafi an ƙasar Nijar muna so a ɗauki lokaci a yi nazari a gan wani irin zaman taro ya kamata a yi tun da kana tuni a ƙasar mu an samu zaman taro na conference national wadda ta yi wata uku ana yi kuma bayan wannan ba a samu ba nasara a cikin eh, eh, gudanar da ayyukan tattalin arziki na ƙasa. To ma sauraron mu da kuma haka ne mu kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin bakon namu Malam Bana Ibrahim na daga cikin ƙungiyoyin da suke tsayin daka na ganin cewa sojin na faransa sun tattara nasu nasu sun bar kasar ta nijar a nan kuma ni hassan barka da na da kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya yanzu kuma ga shirin nan na mu koyi harshen farsanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 32 a cikin shirin na yau za a ji cewa dai Muhammadu ya kama hanyar sata zuwa jami'a a ƙasa kamar yadda ya saba yi, kuma abin da ya rage masa kamar rabin awa ne. Ya isa jami'a domin halartar darasansa a cikin aji kamar da ya saba. Amma ya ga wata mata a gefen titi daga alama tana cikin damuwa matuƙa kamar tana neman wani abu wanda ya ɓace mata. Muhammadu ya yi magana tare da wannan mata domin jin menene ya faru da ita sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin ajiyar ta kaya da kuma abin da ya jawo tsaikon wannan mata da kuma abin da Muhammad ya ce mata a lokacin da yake tattaunawa tare da ita. Amma kafin lokacin sai an fara jin kalmomi da za a yi amfani da su baki ɗaya a tattaunawa kamar haka. شما دیدید؟ کی کاگنی؟ شما ندیدید کی بکا گنی با کیف پول جکر کودی متاسفانه بنجی دادی با من دیدم نی نگنی من ندیدم نی بنگنی با کیفتان Jikarka? Shomo gonki ardi. Kai ka patar? Man gonki ardam. Ni na patar. Ku A ina. U bud. Shi ya kasance. Haminja. A daidai nan? In kif. Wannan jakka. اما sai dai al'on yanzu on shap a wancan dare polis ɗan sanda shoma goftid kai ka faɗi man goftam ni na faɗi man na goftam ni ban faɗi ba چون دومین آنجا اچن حتما تبس شما بگویید کی کپدی راستی هکنی چه رنگی سبز وچه کلا کوچک قرمه کارت کاتی در کیفم اتکن جکتا پیشه وجن پیش پلیس وجن دنسنده شما بروید کی کتفی ان الله اذن الله یا کیفتان. جکرکا زود د او شی پیدا گانووا پیدا شود زا گانوتا او کمک می کند شی زی تیمکه To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a je tattaunawa yadda ta gudana tsakanin Muhammadu da wannan mata. سلام آقا شما یک کیف پول ندیدید؟ نه متاسفانه من ندیدم کیفتان را گم کردید؟ بله کیف پولم را گم کردم کیف پولتان کجا بود؟ همینجا در این کیف بود اما الان نیست به پلیس گفتید؟ نه به پلیس نگفتم چون پلیس را ندیدم پلیس آنجاست حتما به پلیس بگویید راستی کیفتان چه رنگی بود؟ کیفم سبز و کوچک بود یک کارت هم در کیفم بود پیش پلیس بروید امیدوارم کیفتان زود پیدا بشود انشاءالله پلیس حتما به من کمک میکند بله او حتما به شما کمک میکند To madalla bayan da aka ji wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana yanzu kuma sai a saurare ta tattaunawar amma da fassararta a cikin harshen Hausa. سلام آقا شما یک کیف پول ندیدید؟ سلام علیکم مالا کی بک گاوتا جکر جکار کودی با؟ نه متاسفانه من ندیدم کیفتان را گم کردید؟ آ کش بنگنی با که بتر دا جکر کنه؟ بله کیف پولم را گم کردم ای na batar da jakar kuɗina. کیف پولتان کجا بود؟ اینا جکر کدن تاکا تکسن چی؟ همینجا در این کیف بود اما الان نیست عدیدی نه تکسن چی از کن ونن جکا اما ینزو باب ایتا به پلیس گفتید؟ کاگه اما انسان ده؟ نه به پلیس نگفتم چون پلیس را ندیدم آ ban gama 'yan sanda ba, domin kuwa ban ga 'yan sandan ba. پلیس آنجاست. حتما به پلیس بگویید. راستی کیفتان چه رنگی بود؟ ɗan sanda a can yake, tabbas ka gama ma ɗan sanda. Wane launi jakar taka take da shi takamaimai? کیفم سبز و کوچک بود. یک کارت هم در کیفم بود. جکاتا mai launin kore kuma ƙarama ce, akwai kati a cikin jakata. پیش پلیس بروید. امیدوارم کیفتان زود پیدا بشود. کجه وجن ɗan sanda. Ina fatan da sauri za a gano taka. انشاءالله پلیس حتما به من کمک می کند. ایدن الله یا یرده ان سنده زی تیمکا منی تبس بله او حتما به شما کمک می کند. ای شی تبس زی تیمکا madalla bayan da aka ji wannan tattaunawa da yadda ta gudana kafin mu rufe shirin baki ɗaya sai a ƙara sauraron dukkanin kalmomin da aka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa da aka saurara. شما دیدید؟ کی کاگنی؟ شما ندیدید کی بکگنی با کیف پول جکر کودی متاسفانه بنجه دادی با من دیدم نی نگنی من ندیدم نی بنگنی با کیفتان Jikarka? Shomo gomki ardi. Kai ka batar? Man gomki ardam. Ni na batar. Kuja. A ina? U bud. Shi ya kasance. Haminja. A daidai nan? Inkif. Wannan jakka. اما سیده الان ینزو آن شب اون چنگ دره پلیس. دنسنده شما گفتید کی کپدی من گفتم نی نفدی من نگفتم نی بنفدی با چون دومین آنجا اچن حتما تبس شما بگویید کی کپدی راستی هکنی چه رنگی سبز وچه کلا کوچک قرمه کارت کاتی در کیفم اچکن جکتا پیشه وجن پیش پلیس وجن دنسنده شما بروید کی کتفی ان الله idan Allah ya yarda. Kifetan جکرکا زود دساوری او شی پیدا گانووا پیدا شود زا گانوتا او کمک می کند شی زی تمکه To Madalla an dai riga an ji yadda ta kaya a cikin wannan tattaunawa, kuma Muhammadu ya riga ya nuna wa wannan mata 'yan sanda domin su taimaka mata wajen gano abin da ta ɓatas. To amma kafin wannan lokaci a madadin ni kuma Abdullahi Salihu Katsina kasance ta da ku a cikin shirin nake muku fatan alheri sai a tarbe mu a mako na gaba. to yanzu kuma abin da zai biyo baya shine shirin nan na mata a cikin al'umma mata a cikin al'umma Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon BOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku littafin nan mai suna bakar wasiƙa wanda marubuca Khadija Kandi ta rubuta to kuma doka sani ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Baki shiga kin ga yarinyar ba har ta yi kamar ta ce mata ait na ganta. sai kuma wata zuciyar ta hana ta domin ko da suka sako sun same ta zaune babu wanda ya ga shigarta ko fitarta a ɗakin ok mu je na ganta laila ta nufi hanyar korido madina ta bi bayan ta ɗakin kofar suka fara buɗewa sai suka hango ta zaune a akan wulciya ɗin ta juyo tana kallon su kin ga musakar can da ya ɗauko ya kawo mana laila ta faɗa tana yamtsa fuska sai madina ta ƙarasa kusa da aminatu tana mata murmushi sai da ta kawar da murmushin a fuskar ta sannan ta juyo ta kalli laila ki daina haka ke ma baki wuce allah ya jarabe ki ba da talba ya yi abu ne mai kyau kamata ya yi ki taya shi sai ku ci ribar tare taimakon maraya abu ne mai kyau ni kaina ba abin da nake so kamar wannan laila ta ja tsaki ta saki kofar ɗakin ta juya ta fice domin ta fahimci madina ba za ta gane abin da take nufi ba sai da ta fice sannan madina ta rage murya ta kalli aminatu idan talba ya dawo ki faɗa masa abin da laila ta ce miki da kuma wanda na ce kin ji uffan aminatu ba ta ce mata ba kuma bata nuna mata alamar da ke nuna ta ji ko ba ta ji ba madina ta miƙe tsaye tana sakar mata murmushi zan dawo gobe na gyara miki kanki watakila ma an jima na sake dawowa allah ya baki lafiya ta faɗa sannan ta juya ta fice ko da ta fito laila na zaune a inda suka zauna ɗazun tana taɓa wayarta na momi ta hau sama ta amsa mata ba tare da ta kalle ta ba tana sama idan ta fito ki faɗa mata na tafi lalla ta miƙe tsaye ta bi bayan ta raka ta ta har gurin motar ta bayan madina ta buɗe motar ta shiga ta zauna ta kalli laila ta ce ina ganin kamar talba ba zai iya son yarinyar nan ba amma komai zai iya canjawa laila ta bushe da dariya madina baki baki da hankali really ai tausayi ne sila soyayya tunda har ya fara tausayinta ba ki ga yadda yake son ya kula da ita ba wani irin zafi zuciyar laila ta fara yi ba don ta yarda da maganar madina ba sai don dangantaka alakar so da ta yi da talba madina kamar baki san waye talba ba wai yara masu arziki ba sa aure sai masu arziki amma duk wanda ya ji arziki ya gaji arziki ya taso a cikinsa ya ginu a cikinsa ba zai taba son rabar talaka ba a littafai ma ne ake wannan ko a fina-finai amma talaka sai talaka mai arziki sai dan arziki kaddara ma yana son ta kina tunanin momi da dadi za su saka masa ido yana aurenta ya aure ta ne ni kuma yayya da ni madina ta yi dariya wa ya ga laila da kishiya har abada ba zan taba zama da kishiya ba ko da ni ne ta faɗa tana dariya sai ita ma ta yi dariya kin san wani abu taimako ɗaya zan miki ki yi yadda za ki iya yarinyar nan ta dawo ƙarƙashin ta. ya za a yi haka ta faru kin san yanzu talba ba yarda yake da ni ba balle na ba shi shawara ya kai ta gurinki tsaya ma me zai saka ya, kai ta gurinki saboda ya nisanta ta da nisanta da ita ke kuma ki samu kusanci da shi amma idan tana gidan nan kullum sai kun samu matsala da shi haka kuma zai ta lalata alakar ku ne har ya kai inda ba a so laila ta yi shiru tana nazarin maganar ta san gaskiya madina ta fi ta faɗa sai dai tana ganin haka kamar ba dabara ba ne ba kawai ki bari sai ina nan shi ma yana nan ki yi mata wani abin da zai zama na magana daga nan sai ki yi rantsuwa ba za ta zauna ba sai ki bar min sauran aikin ta ƙarasa tana kanna mata ido ɗaya. laila dai ta bi ta da kallo ba don ta gamsu ba har ta rufe motar ta yi reverse ta bar gidan baturiya kamar an dasa ta a bakin ƙofar. haka ta zauna tana jin kamar ba da gaske ne faruk ya sake ta ba idan ta je gida ta ce saboda ya ga kuɗi a jakarta ya sake ta ai su ma za su tambayi ina ta samu kuɗi sai ta ce musulmi ƙawarta ta ba ta ajiya ba lallai ne su yarda ba tana zaune a gurin har ya gama sallah masallaci ya shiga gida tana jin sa sai ta saka kuka a maimakon ya shigo ɗakin sai ya zauna falo yana bitar karatun da ɗansa ganin bai kula ta ba ya sa ta taso daga bakin kofar ɗakin ta dawo kusa da shi ta duka tana kuka don allah faru ka yi haƙuri ka gafarta min wannan kuɗin ajiya aka bani ramli ce ta bani na san za ka yi faɗa saboda ba ka son tarayyar mu da ita shi yasa na ce umma ce ta bani ajiyar kuɗin ba zan sake karɓa ba na maka alƙawarin haka ta haɗa hannayenta biyu tana roƙonsa hawaye a fuskar ta shaɓe-shaɓe faruk ya sauke sultan daga jikinsa ya ciro naira ashirin ya miƙa masa je ka siyo minti sultan ya karɓa yana kallon mahaifiyarsa da ke kuka cikin yanayi na rashin jin daɗin ya fice sai da faruk ya tabbatar ya bar gidan sannan ya kalli baturiya ya ce hakan ne ya ƙara tabbatar da kuɗin nan ba ta hanyar ƙwarai suka fito ba tun yaushe na raba ki da yarinyar nan yarinyar da a yanzu haka ba gidan iyayenta take ba yarinyar da ake zargin har lesbianism tana yi rafi'a ban isa na ce kar ki yi ba sai kin yi ban isa na ce ki yi ba ba za ki yi ba yanzu ai komai ya kare na riga na sake ki sai ki tattara kayan ki ki fice daga gidan nan miƙewa ta yi tsaye ta share hawayenta tana watsa masa harara To jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai gobe Allah ya mu za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin gidan rediyon Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Tumadalla ga shirin nan na shirya Alƙur'ani mai girma. shiriyar alkur'ani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أتكم ونشري na shiriyar alkur'ani shirin da a cikinsa ne mukan kawo muku karatu da tarjama na waɗansu ayoyi daga cikin ayoyin da ke cikin wannan na ayoyin alkur'ani mai girma wanda daga baya kuma sai mu fassara su to kamar yadda kuka sani ne har yanzu muna cikin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin ayoyin da ke cikin suratu gafiyar, kuma cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na neman tsari da Allah بسم الله الرحمن الرحيم لا فاروا دسونا الله ما يرحم من يجنك وقل ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وأندكما سكيت توتا suka ci da masu gadin jahannama ku roƙa mana ubangijinku ya sauƙaƙa mana azaba ko da ta kwana ɗaya ce قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات سكتي شن ينزو manzanninku ba su kasance suna zo muku ba da ayoyi mabayyana? Ƙwalu bala suka ce lallai kuwa haka suka ce to sai ku roƙa wa ma du'a'ul kafirin illa fi dalal addu'ar kafirai kuwa ba a komai take ba sai cikin ɓata to a nan a aya ta gabata 49 ubangiji wa ta'ala sai yake mana bayani cewa a yayin da suka ga cewa waɗannan babu wani abu da su rauna nan da suka biyayya ga azzaluman da kuma su azzaluman gaba ɗayansu suka ga cewa fa ba wata makawa a nan babu wani tsimi ba tanadi babu dabara to sai suka ga cewa to me za su yi yanzu sai suka karkato suka kalli waɗannan mala'iku waɗanda suke jiran wutan jahannama masu gadin wutan jahannama sai suka karkato zuwa gare su sai suka ce da su ku taimaka mana mana ku roƙi ubangijinku ya ɗan sauƙaƙa mana wannan azaba da muke ciki ta wannan wutan jihannaman nan ko da ku na rana ɗaya ne domin mu samu maɗan huta kaɗan lalle wannan al'amari ya dame mu muna cikin azawa mai tsanani to su waɗannan tambayan da suke wa masu gadin watan jahannaman nan sun yi ta ne domin wani abu da suke gani na cewa sun gama yanke ƙauna kaga mutum in ya yanke ƙauna ya yi duk abin da zai yi tunanin cewa shi da kankansa ya nemi a sauƙaƙa masa ya ga ba makawa dai wannan bata bakinsa zai yi to sai suka karkata zuwa ga waɗanda suke gadi sai to ku masu gadi to Allah ku taimaka ku je ku roƙon mana ubangijinku domin mu ba mu da katabus ya sauƙaƙa mana azaban nan da muke ciki ko da ko na wuni guda ne dalilin da yasa sun yanke ƙauna ne su kan kansu sun ga cewa Allah subhanahu ta'ala ko sun je sun yi duk abin da za su yi na neman a sauƙaƙa musu ɗin to ba ko zai sauƙaƙa musu wannan azabar ba shi yasa suka koma suna roƙo ga waɗanda suke gadin wuta ɗin akan cewa su ne za su shiga gaba su je su neman musu wannan abu da suke nema na sauƙin azaba wajen Allah subhanahu wa ta'ala to bayan da suke wannan a aya ta gaba aya ta hamsin sai ubangiji subhanahu ta'ala yake ba mu labarin abin da su waɗannan masu gadin wajen wutan naman suka amsa musu shin sun amsa musu ne cewa to ba matsala bari mu je mu roƙi ubangiji ya sauƙaƙa muku wannan azaban ko ya suka ce da su Allah ta'ala sai yake cewa a awalam a rusulukum shin waɗannan manzanni waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko muku da su bilbayyinat ya aiko muku da su da hujjoji waɗanda suke hujjoji wanda babu wani shakku tare da su bayyanannun hujjoji yi suka zo muku da su a cikin tabbatuwan cewa su aikakku ne su daga Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan yaya kuka da su ne ba su zo muku da waɗannan hujjojin ba ne su waɗannan manzannin ko ku ya kuka da su idan har sun zo muku to su waɗannan da suka ce a roƙon musu Allah ɗin ƙalu sai suka ce bala a tauna lallai waɗannan manzanni sun zo mana amma matsalanmu lam nastajib lahum ba mu amsa musu ba ne muna duniyan sun zo mana mun kasance muna takabburanci ne ba mu amsa mun karɓi sakon ba to yayin da mala'iku masu jiran wuta suka ji wannan ƙalu sai suka ce to fada'u antum ku da kanku ku je ku yi wannan addu'an ku je ku yi roƙon da kanku amma ko da kun yi babu abin da zai faru sannan bari mu gaya muku cewa ita fa addu'an ma duk wanda za ka kasance inda ke kafiri ne matukan kayi dukkan wata addu'a ko kayi roƙi Allah akan wani abu to babu abin da wannan addu'an za ta yi muku babu abin da za ta amfana muku domin addu'ar kafirai ba za ta taba zama cikin wani abu ba sai dai ta cikin balbalcewa ba wanda zai amfani da irin wannan addu'a saboda haka kenan kaga suna gaya musu gaskiya kenan su je su ta addu'o'in da za su yi su je su ta roƙon da za su yi su dai sun ke ba za su roƙa ba kenan su kaga mala'iku masu gadin wutan da aka ce su wa'annan azalman suka ce ce musu addu'a sun ce su ba za su yi ba kenan sai suka ce to ku ku je ku yi da kanku kuma in gaya mu gaya muku gaskiya ma idan ma kun yi addu'a ba za ta amfana mu komai ba domin addu'an kafirai babu abin da ke tattara da ita sai balbalcewa to kaga wannan ya tabbata akan cewa babu wani makawa kenan sai dai su ci gaba da dawoma cikin wannan azaba din wal iyazu billah ubangiji subhanahu ta'ala ya kare mu daga dukkan irin wannan nadama don wannan ba karaman nadama ba ce in har kana neman ceto ko kana neman wani abu na kubuta daga irin wannan azaba to a nan duniya tun kafin mu ya bar duniya shine zai yi wani abu na gyara ayyukansa amma lokacin da aka je can an shiga cikin wani yanayi ka zo kana ta kamun kafa da masu gadin wuta su ne za su roƙon maka Allah to ga su ma za su bara'a kamar inda Allah ta'ala ya nuna mana za su yi maka bara'a su ce ba ma za su roƙon Allah ya maka wani abu na wannan abun da ka nema Allah ya sauƙaƙa maka azaban ba kai ka je ka roƙa kuma sun ma gaya maka in ma ka roƙa ba abin da za ka samu Allah ba zai amsa ba to wannan ba ƙaramin al'amari ba ne dangane da duk mutumin da yake bijirwa umarnin ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wani azalimi da yake zalunci da kuma raunana waɗanda suke bin azalimai suna aiwatar da hukunce-hukunce da dokoki da duk abubuwan da azalimai suke umarcinsu su aiwatar wanda ya saba wa Allah to ya kamata su ɗau darasi daga waɗannan ayoyi na cikin wannan sura suratu gafir ayoyi musamman daga aya ta arba'in da bakwai har zuwa aya ta hamsin a cikin wannan sura maganganu ne na mujadala da husuma da za su dinga yi tsakanin ku waɗanda aka sa kuka yi aiki na zalunci da waɗanda suka umarce ku ku yi aiki na zalunci a cikin duniya ubangiji muke roƙo ya kare mu daga cikin waɗanda za su kasance irin wannan nadama ta zo musu a ranar kiyama kada Allah ya sa mu cikin irin waɗannan mutane بحق محمد وآله الطاهرين وحي من القرآن دعوة للرحمن وحي من القرآن لا إكراه في الدين لا ظلم لا عدوان da haka muka bi ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan mai doka kai mu kafin mu ban kwana da kuma karkare baki ɗaya muna ga ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.